ganin za ku tattauna ne a kan ku cutar da mutane wallahi ubangiji na sanin abin da kuka yi ko da kun aje wayoyinku a gida kun shiga jirgin sama kun je a sama ku kaɗai kun yi mitin saboda ku ƙulla sheri ubangiji yana sanar da abin da kuke aikata kuma gobe alkiyama gaban iyanku gaban jikokinku gaban iyayenku gaban kowa za a faɗi abin da kuka aikata za ka ga wasu sun shige cikin ɗaki sun kulle sun yi mitin saboda su cutar da wani ɗan uwansu musulmi wallahi gobe alkiyama Allah subhanahu wata'ala zai bayyana wannan mitin zai bayyana shi in matuƙakka in taƙamakka ka ƙulla ma ɗan uwanka shari wallahi gashi nan ci gaba da aikatawa komi daren daɗewa walau ba da hinin wallahi Allah subhanahu wata'ala sai ya bayyana abin da kake aikatawa da haka ya ku ibadallah فمن يعمل مثقال dharratin خيرا yarahu wa man مثقال mithqala شرا sharran yarahu dan haka idan mutum zai yi abu ya aikata alkhairi ga rayuwar shi wallahi ya fi mishi muhimmanci da ya aikata sharri a rayuwa ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum in ku biyar ne sai ubangiji ilimin shi ya zama na shiddan ku wala khamsatin illa huwa sadisuhum ubangiji yace wala adina min dalik ko da ba ku kai haka ba wala akthara ko da kun fi haka illa huwa ma'ahum aina ma kanu duk inda kuke ubangiji yana tare da ku ilimin shi na tare da ku aina ma kanu summa yunabbi'ukum bima amilu yawmal qiyama sannan gobe alqiyama Allah subhanahu wata'ala zai baku labari akan abinda kuke aikatawa dukkanin abinda kuka aikata babu abinda ubangiji bai sana da shi idan ma kana ganin za ku shige background can ƙasa ku je ku tattauna saboda cutar da musulmi saboda cutar da wani dan uwa ubangiji yana sana da abin da kuka aikata Da haka ya ku ibadallah wajibi ne mu sani cewa dukkanin abin da ɗan adam zai yi wajibi ne ka sa a zuciyarka ka sani cewa ubangiji yana sanar da abin da kake aikatawa matukar ɗan adam ya sa a zuciyar shi cewa abin da duk inda ya shiga duk aikin da zai aikata ubangiji na sanar da abin da zai aikatawa wallahi bi lahi zai samu tsira a wannan duniya duk inda za ka na ka aikata wani abu ka sani ubangiji na tare da kai ka tashi ka ban nan Najeriya wani zaka ga tiket zai saya ya haɗu da wata karuwa ya bata compliment card ta kira shi su haɗu da ita Abuja ya mata visa ya ce mu haɗu da ke London mu haɗu da ke Malaysia su je can su yi abin da suke yi su dawo suna ganin babu mai ganin su ubangiji na ganin su a ƙarshe ya ku ibadallah ina wa kaina nasiha ina wa ine muku nasiha mu koma mu gyara gidajenmu gidan ahalin sunna idan ka shiga sai ka ce la haula wala quwwata illa billah gidan ahalin sunna za a iya share wata ɗaya ba a karanta alkur'ani a ciki ba gidan ahalin sunna ga sunna tv ga african tv ga wisal hausa ga manara tv ga manara rediyo amma za ka iske babu tashar da ake kallo sai arewa 24 babu tashar da ake kallo sai tashar indiya babu tashar da ake kallo a gidanka sai tashar kwallo babu tashar da ake kallo sai tashar banza a gidan ahalin sunna babu lalacewa da ta kai wannan mun ban ma 'yan boko kallon sunna tv mun ban ma 'yan boko kallon african tv mun ban ma 'yan boko kallon manara tv mu kuma mun bar mu da kallon arewa 24 babu lalacewa da ta kai wannan don haka ya ku ibadallah wajibi ne ɗan adam muwakan mu kiyamun laili gidanka a zauna babu abin da ake kallo kana matsayin ahalus sunna amma ɗan boko wanda bai karanci addini ba idan ka je gidan shi da safe sunna tv idan ka je gidan shi da rana manara tv idan ka je gidan shi da dare za ka iska sunna tv idan ka je gidan ɗan boko wanda bai ko sha sunna ba sosai za ka iske gashi nan babu abin da yake bukata illa a sa wa'azin wani a sa karatun wani amma za ka iske gidajenmu na ahli sunna mu muna ganin ba mu aka wa'annan gidajen tv ba za ka iske wanda ba ahli sunna ba ya sayi memory na kaset na wa'azi ya sayi kaset a gida ne ko ya sayi wani wani littafi amma za ka iske ahalus sunna bai dame shi ba abinda muke gani kamar yaƙi ya ƙari a gabanmu abinda da yawa muke gani muna ganin mu yanzu kenan ai mu ahalus sunna ne kamar aljanna direct waye gaya ma haka annabi ya yi hadisi ya ce inda sallallahu alaihi wasallam inna ahadakum la ya'malu bi amali ahalin janna hatta ma ya yakunu bainahu wa bainaha illa ziraun dhira'un fayasbiqu alayhi alkitabu fayamalu bi amali ahalin nari nar fayadkhulaha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alayhi alkitab fayamalu bi amali ahli al-janna fayadkhulaha dan haka wajibi ne ya ku ahlus sunna kada mu taɓa ɗoka cewa aikin muna kai mu aljanna kada mu taɓa ɗoka mu ga yaƙi ya ƙare a gare mu akwai babban yaƙi a gaba don haka wajibi ne mu koma mu gyara gidajen mu. nasiha ta biyu ya ku ibadalla. nasiha ce a gare ni nasiha ce ga matasa musamman matasan da suke tasowa yanzu a najeriya wayanda allah yake wa haske na ilimin addini suka sha karatu wallahi wajibi ne mu kiyaye mutuncin waɗannan dattijawa namu mutuna da zamanin da suka riƙi wannan sunna akwai wanda ba a bashi aure akan wannan sunna akwai wanda ake zargi ne ya sai nono ƙwaryen nono ya biya mahaifiyar shi nonon da ta shayar da shi akwai wanda garinsu ya mai wahalar zama akan sunna ya bar garinsu ya koma wani gari saboda sunna akwai wanda 'yan uwanshi suka guje shi ya bar garin da yake ya bar su ya koma wani waje saboda sunna akwai lokacin da suke zuwa wajen wa'azi a jefe su a yi musu abin da aka ga dama suka yi hankuri saboda wannan sunna yanzu ta kawo wannan lokaci mu kuma mu koma muna zagin su tallahi inna hala ihdal kuba ba da dadewa ba a yau din nan muka kai ma a sheikh malam yusuf sambor ga cikin ziyara yake ba mu labari cewa akwai wani bawa allah attajiri wanda yake zaune a jibiya wanda yanzu ya rasu allah ya gafarta mishi ya ce kaset aka taba kama shi na wa'azi zai tsallaka boda ya je da shi nijar saboda a umfana da shi aka kama shi aka kai shi gidan yari ya yi shekara da shekaru ya ku ibadallah malamanmu na malamanmu nawa ne suka shiga gidan yari akan wannan sunna 'yan agajinmu nawa ne suka shiga gidan yari akan sunna yanzu saboda ka je madina ka yi karatu saboda ka je sudan ka yi karatu saboda ka je misir ka yi karatu allah ya baka ilimi yanzu shine za ka zo kuma ka iske ka ga nan walakantattu a da kamanta da sanadiyya su ne ka samu ƙarfi da gwiwa na zuwa ka ƙawar karatu yanzu shi ne za ka dawa kuma kana ce musu 'yan kana ce musu khawarij kana ce musu ikhwan kana ganin wa'annan bayan allah ya kamata ka ce musu zarafi don haka ya ku ibadallah ya ku matasa wallahi mu sa ma zuciyar mu ruwan sanyi wa'annan dattijawan mu ci gaba da yi musu addu'a da yawa matasanmu ina faɗi garuwa da yawa abin da ya sa muke samun matsala muna ta faɗa da waɗannan dattijawan muna ganin laifinsu wallahi ba laifinsu ba laifinmu ne dattijo ya yi shekara 60 ana ta gwagwarmaye izala yau an tashi gayyato wani malami ka ce ba ka mai ya za a yi ji daɗi shi yana son ya mutu akan aikin kai kuma yanzu kana son ka nuna system ɗin da suka yi da na ƙauyenci ne ai an wuce wannan system ya za a yi ji daɗi kun tashi gayyatan malami kun gaya musu sai su ji daɗi yanzu ku diba ku gani dattijawan wannan ƙungiya mutum nawa ne a zaune tare da mu su ne suka fa haife mu amma ga su sun yi zaune wannan yi nan wannan yi nan ya za a yi wa'azin ya yi ya za a yi a ƙara wa'azin lafiya wani ƙila yaren shi na can kwance ba su da lafiya wani ƙila matan shi suna can suna buƙatar ganin shi mutum ya yi shekara 60 ya yi shekara 70 jiki ya ɗan so gajiya amma duk da haka saboda addini bai son ya mutu dai ya zamanto ba da shi ake aikin ba kuma ya fito a yi da shi kuma kana ganin yanzu wai ƙauyenci ne a kama tafiya da shi ya za a yi ku zauna lafiya da shi Da haka wajibi ne mu yi hankuri da su kuskuren da suka yi ko suke yi sai mu yi hankuri da kuren da suke yi sai mu lallaba da su mu ci gaba da yi musu addu'a saboda a ƙare da su lafiya saboda su mutu a cikin wannan tafiya da suka ɗoko suna son su mutu a kanta a ci gaba da tafiya da su ya ku ibadallah a ƙarshe ina ganin lokaci ya yi ba da jimawa ba mahaifina sheik abubakar abdullahi gero argungu doktor allah subhanahu wata'ala ya sa aka karrama shi a matsayin dokta na philosophy bayan haka yana ganin cewa yanzu kuma shekaru sun tafi da yawa kuma jikin da ya fara nuna gajiya duk da ba a gaji ba ya ga ya dace ya buɗa foundation saboda taimakon addini da taimakon sunna ko da za a kai lokacin da in akwai rayuwa ba za a iya zuwa ko ina ba ko da a zaune ne za a iya taimaka ma addini ya buɗe foundation wanda yake da suna kamar yadda yanzu daga cikin social media ɗinmu na sautul hikima akwai wanda yake saye da wannan riga don haka muna sanar da ku wannan foundation bi izinillah ba da jimawa ba zai fara aiki wanda duk Allah ya sa zai iya taimaka da abin da Allah ya hore mai muna mara ba da shi saboda taimaka ma wannan addini ya ku ibadallah wajibi ne mu yi muku godiya bisa ga mutunta da kuka yi muna kuka gayyace mu wallahi ba ƙaramin mutuntawa ce ake aka yi muna ba ranar da mahaifina ya bannan abuja ya koma gida ranar litinin ranar da ya isa yana isa yana fidda kafar shi a cikin mota a gida muka gaisa da shi yawa mutanen suleja addu'a mutanen wannan masallaci ya ce ya nuna min jin daɗi ne da irin mutunta shi da aka yi aka gayyace mu wallahi ya yi muku addu'a ba ya karama ba da haka muna godiya da mutunta da aka yi muna su malam muhammad su malam abdullahi direban banki shugabannin kungiya shugabannin malamai musamman babanmu dattijan sunna alhaji inda aliyu suleja wanda duk lokacin da mahaifina ya shigo abuja a jirgi yana bayar da motar shi ya ba direban banki direban sunna ya ba shi mota ya ce ya je ya ɗauke shi duk abin da za a yi a je a yi ha'a ƙari kuma duk inda mahaifina yake tafsiri duk shekara yana kai mishi ziyara muna roƙon Allah subhanahu wata'ala Allah ya saka mishi da alkhairi ya rabi muna roƙonka wayanda ke da lafiya Allah ka ba su Allah ya ƙara musu lafiya wayanda ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya ya rabi muna roƙonka wannan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari Allah ya ƙara mishi lafiya Allah ya ƙara mishi jagoranci ya rabi ka ƙara kare mana shi ya rabi ya rabi ka ƙara ma rayuwar shi albarka wayanda ke kulla mai shiri in masu shiruwa ne Allah ka shirya da su ya rabi in ba masu shiruwa bane Allah ka yi mana gaba da su ya rabi muna roƙonka wayanda ke da hannu a wannan kidnapping manyan mu in manya ne in ƙanana ne ya rabi in masu shiriwa ne Allah ka shirya da su ya rabi idan ba masu shiriwa ba ne Allah ka yi muna gaba da su ya rabi muna roƙonka ba za mu manta ba muna wa wato gwamnan barno addu'a wato zulum Allah muna roƙonka wannan bawan Allah Allah ka yawaita mana irin su a Najeriya ya rabi ka wa rayuwar shi albarka ya rabi ka kare mana rayuwar shi ya rabi ka ƙara sa mishi hannu akan wannan yaƙi da yake ya rabi ya rabi wannan aiki da yake ya rabi Allah kada ka bari wasu masu cutarwa su cutar da shi ya rabi ya rabi masu kokarin kashe shi ya rabi kada ka ba su nasara ya rabi ya rabi waɗanda ke karfafa mai masu taimaka mai ya rabi muna roƙonka Allah ya karfafe su ya rabi masu ba shugaban ƙasa Muhammadu Buhari sharawar kwarai akan tsaro akan ci gaban Najeriya Allah ka taimake su ya rabi muna roƙonka masu ƙoƙarin lullube gaskiya suna tura mai suna gaya mai abinda baya da amfani saboda su wawantar da hankali ne ya rabe muna roƙonka Allah ya kawo muna da su ya rabe ya rabe ka buɗe mishi idanun shi ka buɗe mishi zuciyar shi ka kare shi da matsibbata ka kiyaye shi da masihirta ka ba shi ikon aikin da ya ɗauko ya rabe ka ba shi ikon wa talakawan da suka zaɓe shi adalci ya rabe muna roƙonka shugaban wannan ƙungiya mai albarka na ƙasa shugaba sheik dr abdullahi balalau ya rabe muna roƙonka wannan hadafi da ke gare shi da shi da esko nashi 'yan majalisar shi tun daga sautu sunna tun daga dr jalo da sauransu ya rabe muna roƙonka wannan hadafi da gare su na gina jami'a ya rabe muna roƙonka allah ya ba su ikon kammala wannan jami'a ya rabe allah ka ba mu ikon mu kuma mu taimaka da dukiyar da allah ya ba mu ba zan tsawaita ba inda muka yi daidai allah ya ba mu ladashi inda muka yi kuskure karancin ilimi ne mu ɗalibai ne almajirai kuma ƙananan yara wallahu a'lam wa sallallahu wasallam ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh